Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a mai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasa gane kuma mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar dai yadda wasunku suka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Za mu mayar da hankali ne kan wani fyaɗe da aka yi wa wasu yara ƙanana wato mata. ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min hakkin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a. Sannan a makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai karancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fyaɗe da aka yi mata. Za ku ji kwa ina ne. ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaihiyarta mahaihinta ya dauke ta zuwa gida ne sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar ejenta gare su ta kawo musu yarinya don su taimaka mata su bata tallafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta to Amina yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta. Haka yake Madina. Bari mu daɗa tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da za mu taɓa zai kasance ya shafi mata ne yau ma za mu buɗe wa 'yan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in namu na yau shine ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fyaɗe musamman ma na ƙananan yara yayin da yake zama ruwan dare. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan yau dan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a taɓo a yau. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya kuma ɗan uwana mata ku kira domin filin namu ne. lokaci ba bari mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra wato ɗan iya. a kofar gida yau na iske dan iya a kishin gidi na ce dan uwa rabon da in ji ɗuriyar kafa an daɗe ya ce to kai na ikar so kake kawai in bi duniya in karaɗe a irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targaɗe Dubi dai yadda ake ta faman yi wa 'ya'yan jama'a fyaɗe. Wani labarin ma sai dai kawai idan mutum ya ɗora hannuwansa a kunnuwa ya doɗe saboda cin zarafin da ake yi wa 'ya'yan al'umma ta hanyar fyaɗe ya fi gaban hankali ya naɗe. Kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankaɗe. Shi yasa rayuwar rayuwarmu yanzu gashi nan duk sun bi sun mummurɗe. Kusan komai aka ta sa a gaba sai ga yana tafiya a shagide na ce gaskiya kuma dan iya maganar hauhawan lalata yara ta hanyar fyaɗe akwai takaici dubi dai yadda wasu mutane suka bar 'yar shekara goma sha hudu a sakkwata da ciki tana ta kici-kici kuma don ma ƙara ɗaurewa ƙarya gindi har da ba da kuɗin cin hanci har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci ga kuma labarin yaran nan 'yan shekaru hudu da kuma kuma shekara bakwan da babansu ya jefa su cikin kunci ta yadda ake zargin yakan bi su da daddare ya lalata musu rayuwa duk da kankantar da suke da ita kuma gashi yanzu batun ana ta dogon turanci babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa ko da dokoki a ƙasa a Najeriya to fa bin su yi karanci shi yasa idan wadda aka yi wa fyaɗe ba ta da gata to shikenan haka za ta kare cikin wulakanci don ko wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani 'yanci. dan iya ya ce to ni fa na ikara ina ganin idan ana magance irin wannan rayuwa irin tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama ya yi fyaɗe kawai a ɗauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har ya yi wa 'yar jama'ar da ya yi fyaɗe ciki kamata ya kawai a ɗaure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma a yi tsarin haramta wa kowa kai ma irin waɗannan mutane ɗauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na ɗora 'ya'yansu kan kyakkyawar turba ta karantarwa da zamantakewa da za su zama abun mamaki wadda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan 'ya'ya farmaki babbar buƙatar dai ita ce a ga al'ummar wannan ƙasa sun koma rayuwa akan kyakkyawan tafarki To jama'a makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fyaɗe a Sokoto ya ja hankalinmu. Amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka ɓangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya haɗo mana dangane da wannan batu. Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahaya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkaninsu ma'aikata ne a hukumar tsabtace birnin Sokoto ko da yake dai sun yunkurin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin ɓoye wannan labarin yanzu haka dai yarinyar mai shekaru goma sha hudu da haihuwa mai suna Maryam na ɗauke da cikin watanni shidda. Karkashin kulawar hukumar hana fatocin ƙananan yara ta NAPTIC reshen jihar Sokoto. Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu. Dangantaka ta da Maryam ni yaya ta ce. Abin da zan gaya masa kishan Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru ita dai wannan yarinya mahaihiyarta ta zama babu bayan rikonta. To ta nan yarinya ba abinci da matsaloli sai Allah ya afka mata waɗanga kaddarori sai wasu ma'aikatan suda ɗaya daga cikin ahmad yahaya nawawi ibrahim isa akwai habibu abdullahi sai sun ka haɗa kai da wata kamar ejenta gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi wai sun yi amfani da cewa su masu ba da tallafi ne zakka da wakafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta hakika waɗanda sun ka kama waɗanda sun ka lalata yarinya wasu kungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane hakkin su su sun ka kama su cikin ofis sun ka aikata wannan abin bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a ɗauka kamar yanzu ni kuke so a yi ni abin da nika so kawai a ba yarinya ta yan Allah ya kaddare mu da gani ina ganin likita ya muna bayanin za a yi mata CS yarinya ta ji dama sai mu ba su ɗa ko ɗiyarsu da an ka haihuwa sai mu ci gaba da shari'a da su akan hakkin yarinya. Akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta an ba da kuɗi ana ta magana na cewa a kashe wannan maganar kada ta fita. Me kika sani a cikin Babu shakka babu shakka baban yarinya an ba shi dubu hamsin. Haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fataucin kananan yara ta reshen jihar Sokoto domin ganewa idan ta hali da Maryam take ciki ga abin da take cewa ko kwana daya zan zo kwana biyu zan zo in ce Maryam da mi da mi kika so duk abin da taka so in sai in kai mata mu yi hira da ita in sanya mata ranta sannan in dawo gida hukumar NAPTIC ta tsare lahiyar yarinyar nan domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai mun gode mu Allah yarinya ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin inda bayanan da muka samu suka nuna cewar sun kashe kuɗi kusan naira miliyan ɗaya to sai kuma ɗaya daga cikinsu wato habibu abubakar da aka damkawa amana ya kasa saukewa inda rahotanni suka nuna cewar ya ba da kuɗi kimanin naira dubu hamsin ga mahaifin yarinyar domin kau da wannan labarin malam muhammadu dai shine uban yarinyar da yanzu haka take fama da ciki na watanni shida ya kuma ce karɓi kuɗin ba da manufar lullube wannan maganar sai dai saboda kawai rashin lafiyar da yake fama da ita dama abin da yake cewa gaskiya sun ba ni wani lokacin yana cikin rashin lahiya ne zan haɓɓan da lahiya na jini na maliki ta ce min nawo sun kace to za su taimaka makamin da wani abu zan suka ba su ne ka dubu hamsin to gaskiya lamari dai mutanen da suka aika wannan abin dai bisa ga tsari dai na lamari na musulmi mu namu na musulmi da al'ada mu da yake duk abin da ya ma ana iya a kwatanta dama ga Allah da manzon Allah ka yi hankuri bisa ga abin da auku na kaddara ka yi hankuri da bisa ga haka suka kai ni da yin hankuri bisa ga haka nan nake kuma magana da suka haɗi da suka haka nan sai na dube ba da wai kuɗi sun ka bani ba. Tun farko dai sai da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahaya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkaninsu sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hira da muka yi da su ta wayar salula gama abin da suke cewa. Wallahi malam gaskiya magana zan wa ma wannan magana mu wallahi framing mu kawai aka wallahi wallahi wallahi akwai framework ya kamata ku yi mana adalci ku san abin da za a buga kan wannan fim da kai a bari a jina mu wani kace wai da hannun ku wallahi on that reason gaskiya ba haka nan da wani wallahi kada ni na an kai wani eh, wanda waɗanda ba son ka kama yarinya wurin wasu inyamurai illa mu an yi wani shi saboda harkar siyasa sun taho ma sun ba da shaida kuma in kana son ganin su ina iya kira su waɗanda sun ka doko yarinya to sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattaba wa hannu a hukumar hana fataucin ƙananan yara ta jihar Sokoto dukkanin waɗanda ake zargin ba su musanta zargin da ake musu ba na ziyarci hukumar ta hana fataucin ƙananan yara ta naptic da ke lamba goma sha shida kan titin bunza a cikin garin sakkwato domin ganin halin da yarinya muryan take ciki kuma na sadu da darabtan yanki na hukumar ta naptic abubakar ta fara sai dai ya ce da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu ya san dai cewa yarinya muryan tana hannun hukumar sai ya samu umarni daga hidikwatar hukumar hukumar da ke birnin abuja sa'annan zai yi magana da manema labarai akwai dai zargin amfani da kuɗi domin dakile wannan labarin a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta ce rundunar ta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoto asp muhammad abubakar sadiq ya shaida mini ta wurin salula ya eh, haka ne suna hannun yanzu amma dai at the moment gaskiya we don't have any information to share with you few people. Um, at the moment, we are able to put up something and Allah da would even call you for a press conference. To koma dai me waɗannan matakai da rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ɗauka dangane da wannan batu ya yi wa dangin yarinya muryan daɗi kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaidawa muryar Amurka. 'Yan sanda sun ɗauki mataki kwakwara kuma mataki mai kyau domin kwamishinan 'yan sanda take yanke sa an ka ɗauko su. Ya ruhe su ya tambaye su ya ce ko aikata sun ka ce wallahi wallahi sun aikata lalata da yarinya amma wai suna kuka alhorma suke nema to sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta dalilin da yasa ta dauki maganar kenan ta kai ga kwamishinan yan sanda na jihar Sokoto kuma ta ce an kawo mata dauki ta ce naptip ta kasa ruhe su suna hitowa su min barazana area boys suna turo min test ga waya za su kashe ni in ban yadda ba in ban yadda ba sai na ɗauki maganar zuwa ofis din kwamishinan yan sanda Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya. Ta akai da da Abubakar maganan dai ba daɗi Allah ya kyauta. yanzu kuma bari mu leƙa zauren shirin domin iyali inda abokiyar aikinmu grace alheri abdu da wakilin sashen hausa isa lawal ikra wato a cikin shirin ta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi inda wata mata ke zargin cewa mijinta wato baban 'ya'yanta ya yi lalata da 'ya'yan nasu yanzu dai abin da kokarin da hajiya sa'adiya take yi a samu a karɓo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba dan kotu ta ce a koma ne goma ga watan daya watan biyu kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a farko can kin samu ganin su ban samu ba yanzu ban da hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki babu hajiya ce ya maganar su su malam Hamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi wani kokari yayi to shine malam Hamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an ba shi takarda alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu to kuma sabida hajiya sa'adiya ta ta magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da yanzu ke a ina kike tun da kin baro gidan mijinki kuma shi wancan abu ya koma yana tare da shi can gida kuma tun da ki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina yanzu ina gurin eh, Hajiya Sa'adiya menene takamaiman kike so a muku ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min hakkin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya shi mai gidan naki an ce haɗa ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu ba ki da lauya ba da lauya amma yanzu abin da ya sai na kenan ta yi kokari tana kokarin neman miki lauya sabida tana hajiya sadiya tana kokarin ta samun min lauya ne amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji ko kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa nan bayin Allah yara ƙanana. An kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar? Ba a kai shekara ba. to wani sako kike da shi ga sauran al'umma addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi ina bukatan addu'an ku don Allah ku dinga addu'a Allah bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka ɗauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari. Lokacin da kes ɗin ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake faɗin mata ya aka tun da kusan ma in ce maka tsoro na receiving kes ɗin an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga ma na ji haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun yaya sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison to tun da muka je taron kungiyoyi a nan rigasa sarkin mm, hai malam bello ya kira ni yake faɗi mun to ga munan fa aiki ya same mu dan ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da 'ya'yanta kuma yanzu haka tana nan kwanata biyu kenan a prison gaskiya na kiɗi mu sosai don na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini don mun je taron asfani ka dole za mu bari sai lan litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to a nan na kiɗi kiɗima sosai da na ji an ce mata biyu ma suna farzan ake nuna mun ɗaya ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da fatima suna farzan to kaga dole abun ya zama akwai ci zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban malam hamis almisiri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haduwa da malam don ya fayyace min duk abubuwan da suka faru ran da gaskiya ba zauna ba ni ne kokari muka san yadda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan mm. to mu ne muka kai aka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding tana zubar da jini eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk mu samu wannan ba sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun gasa don bayan an yi belin su alkali ya sake rubuta musu cewa ranar goma sha tara ga wata yana neman su kuma so abin da ya fi ban mamaki shine ba amma bari goma sha tara ga wata yayi ba sai su fatima suka sake kira na suna kuka cewa ya an aika ma cewa ranar goma sha takwas ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar goma sha tara ne ta ce to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata akan me aka koma a gaskiya shine mu ma bamu gane ba so na ɗan yi ƙoƙarin in tattauna da su na ce to da aka ce kotu me aka yi sai suka fara nuna mun irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na ila ko da ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballan sana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da daɗin ji gaskiya an kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai tuho kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi dana sanin abin da suke nema wajen ƴaƴan to shine na dai kokari kokari da kai na dama mun saba bin irin wannan cases din na tafi can shari'a court of appeal na je na kai musu kokenmu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su daga sauraron shari'ar tukuna a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a ɗan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma bata ta fyaɗe to saboda haka a taimake mu a ɗauke shari'ar daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abin da Fatima take zargi cewa an aikata ma 'ya'yanta to alhamdulillahi kotu ta karɓe mu aka rubuta petition muka fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kwafi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara bakwai da shekara biyu ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Najeriya ba haƙƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina 'ya'ya. ta ce ƴaƴa ba su a hannunta hankalinmu ya ƙara tashi kuma na sace tafiya can shari'a court of appeal na ce to ya'ya fa ba su hannun uwa alkali ya riga ya ɗauki ya'ya ya ba ya bada so sai suka ce mun a eh, is a civil case tun da shi ya karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan gasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to ba mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da 'ya'yanta. Ni ban ma san ma wanne ba bakin ciki ba ka zama baka tare da 'ya'yan naka ma laifin da aka aikata. Kuma ni abin da yake ma bani mamaki wannan matsalar ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fyaɗe kuma ƙananan yara. Kin san gani nake kamar tun a da akwai amma akwai wannan kunya akwai tsangwama tare da wai a ce ko za ki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin 'ya'yansu ta hanyar lalata mm. amma ba su iya fitowa su faɗa saboda gani suke kamar 'ya'yan nasu ba za su auri ba mm. wai a ce babu budurci tare da kai mm. amma ba yanda za kuma mutane su nake wato sai mi ta shiru Allah ya kyauta ga kira nan na shigo mana daga jihar Kebbi jihar Kebbi Salamu alaikum wa alaikum salam To wake kan layi. Fatima Dalma kwamfuta mai yamma daga jihar Kebbi. To Fatima barka da zuwa. ki barka fara mun lafiya. Lafiya kallon Fatima. Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fyaɗe da ake yi musamman ma na ƙananan yara. To abin da ya sa a magance matsalolin fyaɗe da ƙananan yara dole sai uwaye mata sun tsaye tsaye. Mm. Bisa ga shimfiɗa musu tarbiyya mai kyau. Mm-hmm. Tun suna ƙananan yara. Mm. To ai musamman ma yara ƙanana ba wai rashin tarbiyya ba ne tunda suna cikin wannan yanayin zan ce ba su mallaki hankalinsu ba. Mm. To fyaɗen laifinsu ne? A'a, laifin manyan ne. To kenan kina nufin Wato a ma yara maza ƙanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka? dawo to mun gode fatima to mun gode fatima kan mun gode kwarai da gaske. Mm. Sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tunawa mun taɓo shi a 'yan makonni da suka wuce ban san masu sauraro ko sun tuna ba. Eh wannan matsalar Fatima um, ba sunanta. Wanda shirin domin mm. iyali suke um, suka mm. kwashe makonni suna tattaunawa a kai. Mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryar yaran to shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali ne To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi a buɗe yake za ku iya kira ku faɗa mana hanyoyin da kuke gani za iya bi domin magance matsalar fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Zan matsalar fyaɗe. ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Yanzu kuma ga kiran na ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. magana Sumayya ba bakon bisa mina ka jihar Kaduna, Najeriya. To malama Sumayya. Muna jin Ya kamata gaskiya waɗannan masu harkan fyaɗen gwamnati musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa wanda duk da a ce wani idan har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke ji dace ba wannan shine na daga sumayya manhaj ba to ta wannan sumayya kafin ki ajiye waya ta wani hanya kike ganin za a iya magancewa wani doka kike ganin wato wani hukunci kika ga ya dace ko mai iya eh gaskiya ya kamata a dinga musu hukunci mai tsanani ne wanda ko da a ce wani su ya gani ba zai dinga aikin hakan ba mm, mun gode sosai sumayya to ga wani kira nan mun samu daga jihar kebbi wace ce ke kan layi alaikum. Wa alaikum salam menene sunan? Shamsiya ɗan ne kwamfuta mai yamma daga jihar Kebbi. To Shamsiya ke ko menene ra'ayinki a yau? Ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga ƙananan yara mata? Wannan abin bai dace ba gaskiya. Hmm. Eh. mutane su sa tsoron Allah. Mm. To kina ganin akwai wata hanyar da akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar ko kuma wato a rage afkuwar irin wa'annan matsalolin? Eh lallai addu'a za a sa. To a zauna a yi addu'a kenan. Ta? Na ce a zauna a yi addu'a kenan. A domin Allah ya kare mu. To mun gode sosai. to kamar dai wayan shi ne na karshe ga lokaci nan na karatowa eh, eh. to um, wannan ni ban ma san ma daga inda za a fara bai kamata a ce yau za mu kammala wannan maudu'in ba gaskiya ya kamata mu ci gaba kisan Amina kafin ki ci gaba akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka haɗo mana ɗazu mm. da nake saurari abin da ya tsaya min a hankali a kaina da ta ce ƙananan kotuna ma ba sa ma wannan wato ba sa amsa kara zan kira eh amsa karar fyaɗe ko kuma ba ma sai yadda zan sa shi ba. ya dore min kai. Gaskiya. Saboda ya za a ce dan yana karamin kotu ne shine za a ce babu wato babu hukuncin da za a yanke wa wayanda suke fyaɗe ko ko babban matsala bane ba gare su. Ba hurumin su bane. Hurumin babban kotu ne kenan. ina sa ran haka to wayanda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa sai mun kara bincike akan wannan kamar yadda na ce za mu ɗauko lamarin za mu tunkari gaba da bibiya kwarai da gaske mm-hmm. to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Madina Dahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirma waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya.